الله sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul al'aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita sha 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00983 506 5486 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahim a sauraro mu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran daga birnin tehran Mun shafa adam ne tare da ku a cikin wannan fito ce zango na farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da yadda Allah a cikin shirin namu sun kunshi labarun duniya da dumadumin su daga nan kuma za mu kawo muku sharhin bayan labaru wanda zai magana akan wani rahoto da ke batun adadin falasɗinawan da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kashe a gaza sun kai dubu ɗari da kuma a ji shirin ko kun san sai shirin muharram sannan kuma shirin duniyar mu a yau labarun duniya da farko ga kanunsu. su kakakin sojin iran ya ce sojin ƙasar suna cikin shirin kota kwana fiye da kowane lokaci a baya yan gudun hijirar sudan miliyan hudu suna fuskantar yunwa a ƙasashen makwabta an kashe 'yan ƙungiyar shabab goma sha tara a ƙasar somaliya to yanzu sai a gya zama domin a ji cikakkun labarun. kakakin sojan iran ya ce sojan ƙasar suna cikin shirin ko ta kwana fiye da kowane lokaci a baya kakakin sojan ƙasar ta iran abul fadal shekarci ya sanar da cewa sojojin ƙasar sun shiga cikin ko ta kwana fiye da kowane lokaci a baya don haka za su mayar da martani mai tsanani akan sabon wuce gona da iri na 'yan sahayoniya kakakin sojojin na iran laftanar kanar shekarci ya ce dama ko kaɗan jamhuriyar musulunci ta iran ba ta taɓa amfani da wata karma ta dakatar da faɗa ba a matsayin zaɓe hakanan kuma ya ce 'yan sahiyoniya ba waɗanda za a amince da su bane balle gaskatawa ba a cikin iran ba balle kuma a kowane wuri a duniya shekarci ya kuma ishara da cewa sojojin ƙasar suna cikin shirin kota kwana fiye da kowane lokaci a baya don haka duk wani sabon hari na wuce gona da iri daga 'yan sahiyoniya zai fuskanci mayar da martani mai tsananin gaske babban magatakardar kungiyar hezbollah ta ƙasar labanan sheikh na'im kasim ya ce mamaya tana da ranar da za ta zo ƙarshe babban magatakardar kungiyar ta hezbollah ta ƙasar labanan sheikh na'im kasim ya ce tsayin dakar da ƙungiyar gwagwarmaya ta yi ya samo asali ne daga koyi da imam hussein alaihi salam a karbala babban magatakardar ƙungiyar ta hezbollah wanda ya gabatar da jawabi a daren jiya a yayin zaman ashura da ake yi ya kuma kara da cewa tafarkin imam hussein alaihi salam shine wanda ya samar da gwarazan mazaje na musamman da shahidai da suka fuskanci 'yan mamaya sheikh na'im kasim ya ce matasan da suka yi watsi da duniya suka shiga fagen jihadi sun sadaukar da kawukansu babban magatakardar kungiyar ta hezbollah ya ce kungiyar hezbollah tana a matsayin mai kare kai ne domin wannan kasar mu ce don haka haƙƙinmu ne mu kare wannan ƙasa to kuna jin waɗannan labarun ne dai kai tsaye daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran 'yan gudun hijirar sudan miliyan hudu suna fuskantar yunwa a kasashen makwabta hukumar abinci ta duniya wfp ta sanar da cewa da akwai 'yan kasar sudan miliyan hudu da suke rayuwa a kasashen makwabta da suke fuskantar matsananciyar yunwa sanarwar hukumar ta kunshi cewa mutanen sun fice daga kasarsu ne ta sudan tun asali saboda neman abinci da kuma faka daga yakin da ya barke a cikin ƙasar ta sudan tun a tsakiyar watan afrilu na shekara ta 2023 bugu da ƙari sanarwar hukumar ta zo ne a matsayin gargaɗi saboda yadda ake samun koma bayan taimakon kuɗaɗe da ake amfani da shi wajen tafiyar da rayuwar 'yan hijira ɗin har ila yau sanarwar ta ce da dama daga cikin iyalan da suka isa ƙasashen makwabta suna cikin gajiya da kuma rashin abinci mai gina jiki hakanan kuma rashin isassun tufafi da akwai ƙasashe bakwai da sudan take makwabtaka da su da 'yan hijira suka shiga da suke da buƙatuwa da taimakon kuɗaɗe na kayan abincin da za a sai musu saboda kula da su ƙasashen sun hada da chadi afirka ta tsakiya ƙasar masar habasha sai kuma ƙasashen libya uganda da sudan ta kudu a halin da ake ciki a yanzu 'yan hijirar suna cin wato suna cin ƙasa da abinci biyu ne da kuma wanda ya kamata a ce suna ci a kowace rana kamar yadda hukumar abinci ta duniya ɗin ta sanar hukumar abincin ta duniya ta kuma ce idan har daga nan zuwa wani lokaci ba a gabatar da taimako a gare ta ba to a cikin watanni kaɗan ayyukan da take yi na taimakawa 'yan hijirar zai tsaya an kashe 'yan ƙungiyar shabab goma sha tara a ƙasar somaliya sojojin ƙasar somaliya sun sanar da kai wani farmaki a kudancin ƙasar da ya sanadiyar kashe sha tara daga cikin 'yan ƙungiyar nan ta shabab sanarwar wacce tashar talbijin ɗin almayadin ta nakalto ta ce sojojin na somaliya sun kai harin ne dai a jiya litinin da dare a yankin Juba'i, wanda kuma bayan kashe 'yan kungiyar an kuma jikkata wasu da dama ma'aikatar tsaron ƙasar ta somaliya ta ce sojojin ƙasar sun yi nasarar kama makamai masu yawa a matsayin ganima a tare da ƙungiyar ta a shabab." a cikin watan disamba na shekar da ta shuɗe ne dai sojojin na somaliya suka kai farmaki gagarumi na ƙashe wanda ya kashe 'yan ƙungiyar ta shabab su 130 a jihohin gulmadang da kuma jubaland a ƙasar ta somaliya dai ana ɗaukar wannan ƙungiya a matsar ƙungiya ta 'yan ta'adda to a can ƙasar togo kuwa mutane bakwai ne masu zanga-zanga suka rasa rayukansu masu fafutukar kare wato masu fafutuka ƙasar ta togo ne suka sanar da cewa an kashe mutane bakwai yayin zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati da aka yi a makon da ya shuɗe suna masu tuhumar jami'an tsaro da yin amfani da ƙarfin da ya wuce haddi kamfanin dillancin labarin reuters wanda ya nakarto wannan labari daga 'yan fafutukar na ƙasar ta togo suna cewa jami'an tsaro sun yi amfani da ƙarfi mai ban tsoro a kan masu zanga-zangar ƙungiyoyin fararen hula ne da kuma masu kare haƙoƙin bil'adama su goma sha biyu suka haɗa ƙarfi wuri ɗaya suka fitar da wannan sanarwa suka kuma ƙara da cewa jami'an tsaron ƙasar sun yi amfani da kulake wajen dukan masu zanga-zangar hakanan kuma igiyoyi da suke ɗaure su kamar kuma yadda suka sace da lalata dukiyoyin mutane a cikin gari masu zanga-zangar dai suna nuna kin amincewa ne da yin dandazon mukamai na gwamnati a hannun shugaban kasar da kuma rashin shata hanyar kawo ƙashen abin da suke ganin a matsayin kama karya ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta bayyana abin da yake faruwa da cewa murƙushe 'yan hamayya ne to ƙarshen labarin duniyar kenan. To ban da a gama jin labaran duniya sai a ga zama domin a ji sauran shirye-shiryen da muka sanar da su ne wato sharhin bayan labaru shirin ko kun san sai shiri na musamman na ranakun muharram da kuma duniyar mu a yawan da kuma da haka muke bankwana da ku ai sauraro lafiya. sharhin bayan labarunmu zai magana ne akan wani sabon rahoto wanda ya fito daga wata cibiya ta bincike mai zaman kanta ta ƙasa da ƙasa akan cewa adadin falasɗinawan da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kashe sun kai dubu ɗari ni ne mustapha adam da zan kasance tare da ku a cikin shirin daga lokacin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta shelanta yaƙi akan al'ummar gaza zuwa yanzu wato shekaru biyu kenan ana samun rahotanni mabambanta akan adadin falasina wanda suka yi shahada a wajen falasina a hukumance suna kirga shahidai da sun kai dubu sittin a lokaci ɗaya kuma suna cewa da akwai wasu dubbai a ƙarƙashin baragozai da ba iya tsamo su ba saboda rashin kayan aiki shahidai ne waɗanda sojojin mamaya suka ruguza gidaje a kansu alhali suna ciki a raye don haka waɗannan gidajen suka zame masu kabarurruka wannan adadi ne mai yawa da ba iya tantance shi ba ko nawa ne kwance a ƙarƙashin waɗannan ɓaraguzan. to sai dai kuma waɗanda suka aikata wannan laifin da su ne 'yan sahayoniya sun san abin da suka yi kuma sun san cewa adadin waɗanda suka kashe ɗin ya fi waɗanda hukumar falasɗinawa take faɗa amma saboda halayya ta ƙin gaskiya suke fitowa suna ƙaryata wannan adadin suna cewa adadin ma bai kai haka ba idan za a iya tunanowa a farko-farkon makonni na wannan yaƙi na ta'addanci akan al'ummar gaza da haramtaccen ƙasar isra'ila ta shelanta majiyoyin asibiti su rika fitowa suna faɗin adadin waɗanda suka yi shahada da gwamnatin amurka ta fito kai tsaye ta ƙareta cewa ba su kai haka ba amma lokacin da mahukuntan kiwon lafiya na palestinin suka fito da wato cikakken bayani da hanyoyin da suka bi wajen tantance su suka kuma watsa wa cibiyoyin lafiya na duniya domin su gani amurkan ta rufe bakinta to a yanzu jaridar a harris wacce ta 'yan sahiyoniya ce ta buga wani rahoto wanda ya kunshi cewa adadin falasɗinawan da suka yi shahada tun daga bakwai ga watan oktoba na shekara ta 2023 zuwa yanzu sun kai dubu ɗari wannan adadin na falasɗinawa da suka yi shahada ɗin yana nuni da cewa shi ne yaƙi mafi zubar da jini a cikin wannan karni na da 21 kamar yadda rahoton ya ambata dama dai tun a baya kafa watsa labaran nan ta falas indiyan ta yi ishara da wani kwamitin bincike wanda ya bayyana cewa adadin shahidan da ma'aikatar kiwon lafiya ta gaza take sanarwa ya yi kaɗan akan haƙiƙanin yawan shahidan da suka kwanta dama rahoto na musamman da wata cibiya ko kuma wasu masu bincike suka gudanar ya ambaci cewa yadda aka samu bullar cutuka a tsakanin falasɗinawa sanadiyar yakin da yadda sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila suke buɗe wuta hatta akan waɗanda ake gayyata zuwa cibiyoyin da aka ware domin a taimaka musu da abinci sun sa yakin na gaza ya zama mafi zubar da jini a cikin wannan karni daidai lokacin da jami'an sahiyoniya suke karyata adadi da ma'aikatan lafiya ta falasinawa take fitarwa sai dai kuma wasu ƙwararru na ƙasa da ƙasa sun bayyana cewa adadin ya fi haka daga cikin waɗanda suka gabatar da bincike da akwai wani ƙwararre farfesa marshall sabati wanda ƙwararre ne a fagen tattara bayanai na mutuwa a lokacin yaƙe-yaƙe shi dai wannan farfesan malami ne a jami'ar holloway da ke birnin london a ingila ya rubuta ƙasidu masu yawa akan yaƙe-yaƙen iraki siriya da kuma kosovo da yawan rayukan da suka ci a ƙarƙashin wannan binciken farfesan na jami'ar london ya samu taimakon dr khalil shakiki wanda ba ne tare suka gudanar da binciken nasu a kan iyalan falasɗinawa dubu biyu a gaza da adadin waɗanda suke cikin waɗannan iyalan ya kai dubu goma sun kai ga cima wato cikakken bayani bisa dogaro da hanyoyi da manhaja ta bincike inda suka ce daga shekara ta 2023 zuwa watan janairu adadin falasɗinawan da suka yi shahada sun kai dubu saba'in da biyar a cikin gaza mafi yawancinsu sanadiyar harbi ne kai tsaye da sojojin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi musu to daga watan janairu ko zuwa yanzu an samu karuwar wannan adadi da suka cimma matsaya da cewa adadin shahidan falasinawa ya kai dubu ɗari to ƙarshen sharhin bayan labarun kenan. ko kun san. Bismillahirrahmanirrahim yau talata goma ga watan tir shekara ta dubu da da hudu hudu hijira shamsiya wacce ta yi daidai da biyar ga watan Muharram shekara ta dubu da da da hudu arba'in bakwai hijira kamariya har ila wacce ta yi daidai da ɗaya ga watan Yuni ɗaya ga watan Yulin shekara ta biyar miladiya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 1386 da da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan muharram shekara ta 61 hijira kamariya ubaidullah dan ziyad walin kufa bayan da ya aika ƙarin sojoji dubu guda zuwa karbala don Yaƙar imam hussein alaihissalam jikan manzon allah sallallahu alaihi wasallam a can ya tura wani mutum mai suna zahar dan kais tare da wasu mahaya dawaki goma sha biyar da umarnin su tsaya kan gadar da ke kufa don hana duk wanda yake son ya tsallaka gadar don zuwa karbala da kuma taimakawa imam hussein salam amma duk tare da haka sai da aka sami wani jarumi mai suna amir dan abi salama wanda yake son wucewa ta gadar ya kai ga imam hussein salam a karbala ya tunkari zahar dan kais ya kuma yi galaba a kansa da mutanensa ya wuce a kan gadar ya kuma ya tarar da imam hussein salam a karbala don haka yana daga cikin wa'anda suka yi shahada tare da imam hussein salam a ranar goma ga wata muharram shekara ta 61 hijira kamariya kafin haka dai shi amir dan salama sahabin imam ali salam ne wanda ya yi aiki tare da shi. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 158 da suka gabata a rana irin ta wato ɗaya ga watan yulin shekara ta 1867 miladiya ƙasar Kanada ta sami 'yancin kanta daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka a ƙarshen ƙarni na 15 miladiya ne sojojin ingila da faransa 'yan mulkin mallaka suka fara shiga ƙasar Kanada mai faɗi don mamayarta amma bayan kimanin karni biyu ingila ta sami mallakar kasar kanada gaba daya yakin kokarin mallakar kasar kanada tsakanin kasashen biyu da wato ingila da faransa ya kai har shekara ta 1689 miladiya wato shekaru kimani 75 suna fafatawa tsakanin su don mallakar kasar kuma tun lokacin ne dai ingila take wa kasar kanada mulkin mallaka bayan ta sami nasara kan faransa har zuwa lokacin da masu neman 'yanci na kasar Kanada suka yunkura suka kuma fara neman 'yancin kasarsu daga hannun turawa 'yan mulkin mallaka a shekara ta 1867 miladiya suka kuma sami nasara kan turawan ingila suka kuma kwace 'yancin kasarsu kasar Kanada ta kasance kasa babba a duniya ita ce kasa na biyu a fadin kasa bayan kasar rasha kuma ƙasar tana bakin tekuna guda uku atlantika pacific da kuma tekun ƙanƙara na arewacin duniya kuma tana makwabtaka da amurka a kudancin ƙasar. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 65 da suka gabata a ranar irin ta wato ɗaya ga watan yulin shekara 1960 miladiya ƙasashen somaliya guda biyu wacce turawan italiya suke wa mulkin mallaka da kuma turawan ingila suke wa mulkin mallaka sun dunkule sun zama ƙasa guda sun kuma shelanta samun 'yancin kai daga wa'annan turawa 'yan mulkin mallaka guda biyu a shekara ta 1884 miladiya ne dai turawan ingila 'yan mulkin mallaka suka mamaye wani bangare na kasar somaliya sannan shekaru biyar bayan haka sojojin kasar italiya suka mamaye ragowar kasar ta somaliya wannan halin ya ci gaba a ƙasar ta somaliya har zuwa shekara ta 1901 miladiya inda muhammad abdullahi ya jagoranci wani yunkuri don kwatar ƙasar ta somaliya daga hannun wa'annan turawa guda biyu a shekara ta 1920 'yan fi karfinsu an kuma rinjaye shi wannan halin ya ci gaba har zuwa shekara hamsin miladiya a lokacin da majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci turawan italiya su yi shirin bawa ƙasar somaliya 'yanci don haka a ranar ɗaya ga watan yuni shekara 1960 miladiya ƙasashen somaliya ƙarƙashin ingila da kuma italiya gaba ɗaya suka sami 'yancin kai daga turawan ingila da italiya sai dai jim kaɗan bayan samun 'yancin kai a shekarar 1968 miladiya wani shugaba ɗan kama karya mai suna said bare ya sami iko a kan ƙasar ta somaliya daga cikin abubuwan da suka faru a zamanin mulkin said bare sun hada da yakin da ya yi na watanni takwas da ƙasar habasha a shekarar 1977 miladiya sannan a ƙarshen yakin bai sami nasara akan habasha ba A ƙarshe dai a shekara 1977 miladiya 'yan tawaye a ƙasar ta somaliya sun tashi sun kauda said bare daga kan kujerar shugabancin ƙasar somaliya amma tun lokacin ne dai ƙasar somaliya take cikin yakin basasa har yau da muke magana babu tsayayyen gwamnati a ƙasar Sura garkuwar Musulunci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد wa ala ahli baitihi tayyibin tahirin jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a ci gaban shirin ashura garkuwar musulunci a yau za mu yi magana ne kan hijiran imam Hussein alaihi salam daga birnin madina zuwa makka bismillahir rahmanir rahim fa kharaja minha kha'ifa yatarqab qala rabbi najjini min alqawmi zalimin sai ya fita daga cikinsa wato birnin a tsorace yana fargaba ya ce, Ya Ubangiji, ka kubutar da ni daga azzaluman mutanen nan. Bayan shahadan Imam Hassan al-Mushtaba alaihi salam da kwanaki kaɗan, sai Mu'awiya ɗan Abi sufiyan ya karɓa wa Yazidu ɗansa mubaya a wajen mutanen Sham, kuma ya umarci gwamnoninsa da su karɓa masa mubayan a biranensu. A lokacin da umarnin Mu'awiya ya isa ga Sa'id bin As gwamnansa a Madina, Ibn Kutaiba a cikin littafin tarihinsa na imama wa siyasa yana cewa, Sa'id ɗan As ya ɗauki matakin tursasawa a kan mutanen Madina na su amince da yin a wa Yazidu ɗan Mu'awiya, amma duk da tsanantawar da ya yi, mutane sun ƙi amincewa da yin mubaya'ar, musamman ma Bani Hashim wato iyalin gidan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa. Yaƙubi a cikin littafin tarihinsa juz'i na biyu yana cewa, yayin da Mu'awiya yana da ɗansa Yazidu a matsayin halifa a bayansa, Husaini ɗan Ali ɗan Abi Talib Abdullahi ɗan Umar, Abdulrahman ɗan Abubakar da Abdullahi ɗan Zubairu sun ƙi a wa Yazidu ɗan Mu'awiya. Abdullahi ɗan Umar yana cewa, Shin za mu yi mubai'a wa wanda yake wasa da birrai da karnuka? Yana shan giya, yana bayyana fasikanci, to menene hujjanmu a wajen Allah idan muka yi masa mubai'an? Shi ko Abdullahi ɗan Zubairu cewa ya yi, babu biyayya ga wani mahaluki wajen saɓa mahalicci. haƙiƙa an ɓata mana addini ibn kutaiba yana cewa yayin da mutanen madina suka ƙi mu mubaya'a wa yazidu mu'awiya ya umarci gwamnansa sa'id dan az da cewa ya tabbatar ya karɓi mu mubaya'a wa yazidu da ƙarfin tsiya da tursasawa da tsanantawa akan dukkanin mahajiruna da ansar da 'ya'yayensu kada ya bar ko da ɗaya ba tare da yayi mubaya'a ba amma sauran manyan mutanen madina misalin imam hussein Abdullahi ɗan Abbas, Abdullahi ɗan Zubai da makamantansu, Mu'awiya ya aike musu da wasiƙar gargaɗi da yin barazana da kisa matuƙar suka ƙi bayan amma kowannensu daga cikinsu ya mayar masa da martani. Ga kaɗan daga cikin irin martanin da Imam Hussein alaihi salam ya aike wa Mu'awiya da shi, kamar yadda Ibn Kutai bai bayyana. Imam Hussein alaihi salam yana cewa, a cikin wasiƙarka ka ambaci cewa ina nufin ɗaura ɗamarar yin yaƙi da kai to wannan ƙarya ce da masu son kawo fitina da raraba ke kitsawa kuma na jinginar da yin yaƙi da kai ne domin Allah ba domin ka ba ko domin rundunarka ta azzalumai rundunar azzalumi masu taimakon shaidan jefaffe ashe ba kai ba ne ka kashe hujur dan adi alkindi da sahabbansa bayan Allah waɗanda suka kasance suna hana yaɗa bid'a suna yin umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummuna amma ka kashe su a bisa zalunci kai ka kashe wane da wane da wane imam Hussein alaihi salam ya ci gaba da zayyana waɗanda mu'awiya ya kashe su tare da munanan ayyukan da ya sa ake aikatawa na yanke hannayen mutane da ƙafafunsu wasu kuma ana tsire su ba a bisa haƙƙi ba wanda da ƙarshe imam Hussein alaihi salam yake cewa mu'awiya mu'awiya ka ji tsoron Allah ka sani kan cewa dukkanin abin da kake aikatawa babba ne ko ƙarami ana rubutawa kuma za a yi maka hisabi a kai har ila yau imam Hussein alaihi salam ya gargaɗi Muawiya akan irin kashe mutane da yake yi a kan zargi ko tuhuma da kuma naɗa Yazidu da ya yi a matsayin halifa a bayansa duk da cewa ya san Yazidu mashayin giya ne yana wasa da karnuka kuma imam Hussein alaihi salam ya fito fili ya bayyana Muawiya cewa ma araka illa wa qad awbaqata nafsak wa a halakta dinak wa a da'ata ri'aya ba ni ganinka face haƙiƙa ka halkar da kanka ka halakar da addininka kuma ka ɓatar da al'umma imama wa siyasa juz'i na farko shafi na ɗari biyu da biyu daga ƙarshe dai ibn kutaiba ya bayyana cewa mu'awiya ya tura dakaru da rundunansa suka kama waɗanda suka yi mubaya'a daga cikin mutanen madina da suka haɗa da imam husaini alaihi salam Abdullahi ɗan Umar, Abdullahi ɗan Zubair da Abdullahi bin Abbas da Abdulrahman ɗan Abubakar, wanda ya gargaɗe su tare da ba da umarni wa dakarunsa cewa zai bayyana wa mutane cewa dukkaninsu sun amince sun yi mubaya a Yazidu, idan kuma wani ya buɗi baki ya yi magana, to dakarun su fille masa kai. Imama wa siyasa, juzu'i na farko shafi na ɗari biyu da sha uku. Don haka, ba Imam ba ne kawai ya ƙi yin mubaya a Yazidu tun a zamanin Mu'awiya. kuma ma mafi yawan waɗanda suka yi mubaya'an sun yi ne akan dole musamman ma mutanen madina kai al'amarin rashin ganin cancantar yazidu a matsayin wanda zai halifanci musulmai bai taƙaita da bayan allah ba kawai har ma su kansu magoya bayan ma'awuyan da gwamnoninsa ba su ganin halaccin shugabancin yazidu yaƙubi a cikin littafin tarihinsa juz'i na biyu ya naƙalto cewa a lokacin da mu'awiya ya aike da saƙo wa ziyad ɗan sumayya gwamnansa a basra kan ya karɓa wa yazidu mu baya a wajen mutane ziyad ya rubuta masa cewa menene da mu ce mutane idan muka kiraye su zuwa ga yin mu baya a wa yazidu mutumin da yake wasa da karnuka da birrai yana sanya tufafi mai ado domin alfahari yana dawoma cikin shan giya yana zuwa wajen kaɗe-kaɗe da raye-raye wanda a tsakanin al'umma akwai Hussaini ɗan Ali, Abdullahi ɗan Abbas, Abdullahi ɗan Zubair da Abdullahi ɗan Umar, tarihin Yaƙubi, juz'i na biyu muawiya ɗan abi sufyan ya halaka ragamar mulki ya koma hannun ɗansa yazidu yazidu ya hau kan mumbari ya yi huɗuba wa mutanen sham tare da bayyana musu aniyarsa da manufarsa na kunna wutar yakin basasa a duniya yaƙubi a cikin littafin tarihinsa juz'i na biyu ya bayyana cewa yazidu ɗan mu'awiya ya aike wa walid ɗan ukba ɗan abi sufyan gwamnansa a madina a wannan lokacin idza ataka kitabi haza fa ahdir al-husayn bin ali wa Abdullah bin Zubair fa husuhuma bil bai'ati li fa in imtana'a fadrib a'naqahuma wa ba asli bi ru'usihima wa huzun nasa bil bai'a fa man imtana'a fa an fihi al hukma idan wannan wasiƙa ta ta riske ka ka sa a zo maka da Husaini dan Ali da Abdullahi dan Zubair ka karɓa min mubaya a gare su idan kuma suka ƙi to ka fille musu kawuna ka kuma aiko min da kawunansu sannan ka kar an a wajen sauran mutane wanda kuma ya ƙi ka zartar masa da hukunci ɗabari a cikin littafin tarihinsa juzu'i na hudu magana kan shekara ta sittin bayan hijira yana cewa yayin da yazidu ya karɓi ragamar mulkin bayan mahaifinsa babu abin da ya fi damunsa irin ya ga ya karɓi mubaya'a a wajen waɗanda suka ƙi masa mubaya'a a lokacin da mahaifinsa yake raye don haka ya rubuta wasiƙa wa gwamnan madina yana cewa amma ba'at fahuz husainan wa abdullah bin umar wa Abdullahi bin Zubair bil bai'a ahazan shadidan laysat fihi ruhsatan hatta wa Salam bayan haka ka karɓa min mubai'a a wajen Hussein Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Zubair da ƙarfin tsiya kada ka yi musu sassauci har sai sun yi mubaya'a. Yayin da wasiƙar Yazidu ta shiga hannun Walid ɗan Ukba gwamnansa a birnin Madina, ya aike wa Imam Hussein alaihi salam da Abdullahi ɗan Zubair da saƙo yana kiransu a lokacin suna cikin masallaci da saƙo ya isa gare su sai imam Hussein alaihi salam yake ba da labari wa Abdullahi ɗan Zubairu cewa haƙiƙa azzalumin su ya halaka don haka suke kiran mu domin mu yi mu baya kafin labari ya watsu a tsakanin mutane imam Hussein alaihi salam ya san irin takun saƙan da ke tsakaninsa da Bani Umayya don haka ya gayyaci iyalansa da magoma bayansa da su yi masa rikiya zuwa fadin gwamnan Madina tare da ba su wasicin cewa idan ya kiraye su ko suka ji ya ɗaga murya to su hanzarta shigowa cikin fadan. A lokacin da Imam Hussein alaihi salam ya shiga wajen Walid dan Uqba, Walid ya ba shi labarin halakan Muawiya tare da buƙatar Yazidu, amma sai Imam Hussein alaihi salam ya bayyana masa cewa misali na ba yin mubaya a ɓoye, don haka ka bari idan ka kiraye mutane domin yin mubaya sai ka kira tare da ni sai walid ya amince da hakan amma marwan ɗan hakan da yake wajen ya ce dole ne gwamna ya tilasta wa imam hussein alaihi salam yin mubaya'a ko kuma ya fille masa kai sai imam hussein alaihi salam ya tunkar marwan ya ce masa shin kai ne za kashe ni ko kuma shi to kayi karya kuma kayi kuskure tarihin Dabari, juz'i na hudu har ila yau dabari yana cewa bayan imam hussein alaihi salam ya ƙi mubaya'a Walid ɗan Ukuba ya tura rundunarsa zuwa ga Abdullahi ɗan Zubairu, wanda suka kewaye gidansa suna ihu tare da zaginsa suna cewa, Wallahi, idan baka fito kayi mu baya a ba za mu kashe ka. Don haka, ya nemi uzuri ta hanyar ɗan uwansa Ja'afar ɗan Zubair a wajen Walid na a jinkirta masa zuwa gobe, wanda a cikin daren ya sulale ya tunkari hanyar Makka. Washe gari gwamnan Madina ya tura rundunar Bani Umayya kimanin mahaya tamanin kan su kamo Abdullahi ɗan Zubair. amma ba su same shi ba daga nan sai ya zama babu wanda ya rage musu banda imam husaini alaihi salam shi ma aka tura masa runduna sai ya nemi da a jinkirta masa zuwa gobe su ga abin da zai gudana shi ma ya ga abin da ya fi dacewa don haka suka kyale shi tarihin ɗabari shafi na ɗari biyu da hamsin da biyu ganin cewa lokaci yayi za mu sa aya a nan sai a gobe za mu ɗora daga nan muka tsaya da ƙarshe nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu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 mu don jin abin da ya kunsa. Babban hafsan hafsoshin sojin ƙasar Iran Manjo General Abdulrahim Musawi a cikin 'yan kwanakin nan ya nuna shakku da kokonto kan matakin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta ɗauka na tsagaita buɗe wuta da ya kawo ƙarshen yakin da aka yi tsakanin jamhuriyar musulunci ta Iran da haramtacciyar ƙasar Isra'ila. musawi ya tabbatar da cewa ƙasarsa a shirye take ta mayar da martani mai ƙarfi ga haramtacciyar ƙasar isra'ila idan aka sake kai hari kan ƙasar iran kamar yadda kafar yada labaran iran ta bayyana a wata tattaunawa ta wayar tarho da ministan tsaron saudiya yarima khalid bin salman musawi ya jaddada cewa jamhuriyar musulunci ta iran na da cikakkiyar shakku game da cika alkawuran da makiya suka ɗauka ciki har da batun ta buɗe wuta jami'in sojin na iran ya ce harin da yahudawan sahiyoniya da amurka suka kai kan kasar iran ya zo ne duk da kamewar da iran take yi da kai zuciya nesa kuma a daidai lokacin da ake ci gaba da tattaunawa tsakaninta da amurka ba na kai tsaye ba kan shirin makamashin nukiliyar iran a cewar musawi waɗannan gwamnatoci biyu sun tabbatar da rashin amincewa da duk wata ka'ida da ka'idojin ƙasa da ƙasa kuma sun nuna hakan iran ga duniya a yakin kwanaki goma sha biyu da suka yi da iran iran ba ta fara yaƙi ba sai dai ta mayar da martani ga mahara da dukkanin ƙarfinta saboda tana da cikakkiyar shakku kan kulli da makiya suke ɗauke da shi da mummunar manufa kan iran ciki har da ta buɗe wuta amma tabbas iran a shirye take ta mayar da martani mai ƙarfi idan aka sake kai mata hari kamfanin dillancin labaran iran ya watsa rahoton cewa ministan tsaron ƙasar saudiya ya ce saudiya ba kawai ta yi allah wadai da wannan wannan wuce gona da iri ba ne har ma ta yi matuƙar ƙoƙarin ganin an kawo sa hakika akwai wasu ƙasashen yammaci da suke goyon bayan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila wanda goyon bayan ƙasar jamus ga yahudawan sahiyuniya masu wuce gona da iri ya fito fili a yakin da ta daura kan jamhuriyar musulunci ta iran a wasu labarai da kafofin watsa labarai suka watsa ministan harkokin cikin gida na jamus alexander de brind ya bayyana goyon bayansa ga gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a ziyarar da ya kai wurin da dakarun jamhuriyar musulunci ta iran suka harba makamai masu linzami a kusa da birnin tel aviv na haramtacciyar kasar isra'ila Dabrind ya ce dole ne su karfafa goyon bayan su ga gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila a lokacin da yake tsaye kusa da baraguzan gine-gine da aka tarwatsa su a birnin Batiyam da ke kudancin birnin Tel Aviv wanda wani harin da Iran ta kai kan yankin ya yi sanadin mutuwar mutane tara ciki har da yara uku a cewar majiyar haramtacciyar kasar Isra'ila. a nasa bangaren ministan harkokin wajen gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila gideon sa'ir ya bayyana ziyarar ta ministan na jamus a matsayin alamun haɗin kai a tsakaninsu yana mai kira ga ƙasashen duniya da su sake kagaba wa iran takunkumai ziyarar ta tabrid ita ce ta farko da wani jami'in ƙasashen waje ya kai zuwa haramtacce ƙasar isra'ila tun bayan kawo ƙarshen yakin da ya barke tsakanin haramtaccen ƙasar isra'ila da jamhuriyar musulunci ta iran a ranar 13 ga watan Yuni wannan shekara wanda ya ɗauki tsawon kwanaki goma sha biyu kafin a sanar da tsagaita buɗe wuta. a tsakiyar watan yuni a gefen zaman taron g7 da aka yi a Kanada, shugaban gwamnatin jamus pride rich mez ya bayyana matukar goyon bayan jamus ga manyan hare-hare da haramtacciyar kasar isra'ila ta kaddamar kan jamhuriyar musulunci ta iran shugaban gwamnatin jamus a zantawarsa da gidan radiyon jamus na zdf ya furta cewa wannan muhimmin aikin kazanta ne da haramtacciyar kasar isra'ila ke yi a madadinsu baki baki daya kuma suna fama da wannan gwamnatin musulunci ta iran wanda ta janyo mutuwa da rushewa a duniya a nashi bangaren kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail baka'i ya soki matsayin faransa da jamus game da 'yan sahiyoniya kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ismail baka'i ya jaddada cewa yahudawan sahayuniya su ne waɗanda suka fi yin fatali da dokokin ƙasa da ƙasa yana mai cewa babban dalili da ya sa hakan shine yadda suke ganin babu wani hukunci da za a ɗauka kansu wannan dai ya zo ne a matsayin mayar da martani ga laifukan da haramtacciyar ƙasar isra'ila ke yi kan iran inda baka iya gargaɗin cewa halin ko in kula na haifar da rushewar duk wani abu mai mahimmanci kuma rashin ɗaukan mataki wajen fuskantar zalunci yana da alaƙa da hakan ya kara da cewa daukacin al'umman duniya da ma kowace ƙasa memba na majalisar ɗinkin duniya na da alhakin tunkarar wannan rashin adalci saboda haramcin amfani da ƙarfi wani muhimmin ka'ida ne na kundin tsarin mulkin majalisar ɗinkin duniya kamar yadda ya bayyana ƙarara a sashi na 24 na yarjejeniyar majalisar baka'i ya yi nuni da cewa haramtacce kasar isra'ila ta karya wannan ka'ida a fili yana mai cewa wannan wuce gona da iri na da alaka da laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama kamar yadda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai hare-hare da gangan na rashin hankali kan yankuna da wuraren zama asibitoci da cibiyoyin ayyuka na gudanar da hidimar al'umma kamar cibiyar lafiya da kashe gobara lamarin da ya yi sanadin shahadar fararen hula da suka hada da fitattun malaman jami'o'i yara da mata baka'i ya yi gargadin cewa abin da a yanzu ke cikin haɗari shine tsarin dokokin ƙasa da ƙasa baki ɗaya yana mai bayanin cewa idan aka yi la'akari da tsawon shekaru 80 na wanzuwar haramtaccen ƙasar isra'ila ba za a samu wata gwamnati da za ta keta dokokin ƙasa da ƙasa da dokokin jin ƙai da 'yancin bil'adama ta wannan hanya ba irin gwamnatin mamayar isra'ila babban dalili shine yadda yahudawan sahayoniya suka kasance a koyaushe suna da kariya daga fuskantar ayyukan laifuka ya kara da cewa kasashen duniya na da haƙƙi na su zargi masu goyon bayan 'yan sahayoniya da masu marawa gwamnatin su baya yana mai kira da a ɗauki matakin gaggawa domin daƙile waɗannan laifuka kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ya soki matsayin kasashen turai musamman faransa da jamus dangane da laifukan da yahudawan sahayoniya suke aikatawa yana mai zargin su da halasta zaluncin haramtacciyar kasar isra'ila maimakon yin allah wadai da hakan ya jaddada cewa wannan matsayi ya sanya sun zama masu hannu dumu-dumu a ayyukan laifukan da gwamnatin mamayar isra'ila ke aikatawa kakakin ya kuma tunatar da irin abubuwan da iran ta fuskanta a baya dangane da harin da aka kai da iskar gas mai guba a lokacin yakin da gwamnatin Ba'af ta saddam hussein ta kakaba wa iran a shekara ta 1980 yana mai jaddada cewa jamus netherlands da sauran kasashen yammacin duniya ne suka samar da makaman da aka yi amfani da su wajen kai hari kan iran ya kara da cewa a maimakon jamus ta nemi gafarar abin da ta aikata a baya ta yi amfani da kalmomi kamar yakin kazanta don tabbatar da ayyukan da gwamnatin mamayar isra'ila ke aikatawa lalle wannan hali ne na abin kunya a kanta ya kuma jaddada cewa hare-haren da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ke kaiwa ba wai kawai kan iran kaɗai ba ne har ma ya shafi ɗaukacin yankin da ke fuskantar barazana ga diflomasiya da zaman lafiya ya kuma kara da cewa dukkanin kasashen yankin sun yi Allah wadai da harin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta kai kan ƙasar Iran yana mai gargaɗin illar da ke tattare da faɗaɗa hare-haren ya kuma jaddada cewa a ko da yaushe gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila na neman janyo wasu cikin yaƙe-yaƙenta tare da cin gajiya hatta masu biyan haraji na amurka baƙa'i ya kuma yi shagube yana mai cewa akwai yiwuwar shugaban ƙasar amurka donald trump ya lashe kyautar zaman lafiya ta nobel yana mai cewa prime ministan gwamnatin mamayar isra'ila benjamin netanyahu ya fi cancanta da hakan saboda yaudarar amurka da janyo ta cikin yakinsa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila dai ta amince da cewa ta fuskanci kai hare-hare akalla sau hamsin daga jamhuriyar musulunci ta iran na makamai masu linzami a lokacin yakin inda ta yi da'awar cewa mutane 28 ne kacal suka mutu amma bata bayyana hakikanin barnar da aka yi mata ba na rushe-rushen gine-gine da cibiyoyi da masana'antu da sauransu saboda tsauraran matakan da sojoji suka ɗauka kan kafofin yaɗa labarai a nashi ɓangaren shugaban kasar iran masaud pezeshkian a yayin wata tattaunawa ta hanyar wayar tarho da shugaban kasar faransa emmanuel macron ya jaddada cewa jamhuriyar musulunci ta iran ba za ta taba amincewa da dakatar da ayyukanta na makamashin nukiliya ba kuma za ta ci gaba da mayar da martani kan cin zarafin 'yan sahayuniya da martanin zai kasance mafi daukan hankali da karfi. dangane da kiran da macron ya yi na karfafa kwarin gwiwa da kai zuciya nesa fasaskiyan ya amsa masa da cewa tun farko iran ta yi ƙoƙarin karfafa haɗin gwiwa da dukkanin ƙasashen duniya bisa dogaro da mutunta juna amma gwamnatin yahudawan Sahenuya ce ta ɗauki matakin dakila wannan tsari ta hanyar kashe shahidi ismail haniya a birnin tehran fadar mulkin ƙasar iran ya jaddada cewa ba za a iya kwace haƙoƙin da dokokin ƙasa da ƙasa suka gindaya daga ƙasashe da al'ummomi ta hanyar yaƙi da barazana ba yana mai tabbatar da cewa iran a shirye take ta tattauna da ƙarfafa ƙwarin gwiwa dangane da ayyukanta na makamashin nukiliya na zaman lafiya da lumana ya kara da cewa jamhuriyar musulunci ta iran bisa fatawar jagoran juyin halin musulunci ta sha bayyana cewa ba ta neman kera makamin kare dangi yana mai cewa iran a shirye take ta ba da lamunin da ya dace da kuma karfafa kwarin gwiwa amma ba za ta taɓa yin watsi da haƙoƙinta ba na zaman lafiya da ƙasashen duniya suka amince da su a ƙarshe shugaban ƙasar iran ya jaddada cewa a shirye suke su tattauna domin warware batutuwan amma duk wata tattaunawa ko wasu sharuɗa za a amince da su ne kawai bisa tsarin haƙƙoƙi da dokokin ƙasa da ƙasa kuma iran tana maraba da duk wata tattaunawa a cikin wannan tsari masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.